An naɗawa kasuwar dabbobi ta ƙasa da ƙasa da ke garin Lesha Barba a jihar Kwara sabon shugaba tare da ya masa aski. Alhaji Muhammad Oro Kambane aka naɗa don ya jagoranci kasuwar dabbobin ta garin Lesha Barba. To menene sabon shugaban zai sanya a gaba? Sai Alhaji Muhammad Oro Kamba ya ce. Yanzu abin da zan sa gaba dalanci nawo adilci sannan yadda suke Allah hukunta ne su gaban su su rike ni da kyau rike da kyau ba bambanci ba kabilanci ba yorube ne ba Haushe ne hai ko kowane iri kabila yadda Allah ya sa Allah ya haɗa mu mu zauna lafiya ba hasada ba ci amana ana ka gani me yasa jama'a suka yi ma wannan taro eh abin da yasa jama'a suka yi min taro sun sani da adalci sun sani banki amanan jama'a sun sani bani zalunci wani Alhaji Muhammadu Oro Kamba kenan haka zalika naji tabakunan wasu da suka halarci bikin nadin sabon shugaban na kasuwar dabbobi ta Lesha Barba dake jihar Kwara ni sarki ne iso Lesha Barba ya kai ga wannan nadi da aka yawa ciyama wallahi wannan naɗi ne na fi kowa farin ciki domin an yi lafiya an tashi lafiya kuma an yi abun arziki me ya gamsar da kai a game da wannan nade? wallahi jama'a ma kawai da suka zo kamar na yi kuka domin da ba sani ba ma sun zo kasar nan sarkin hausa alhaji muhammadu ileshu barba ranka da ya ga wannan nade da aka wa ciyama ya kaji da aka naɗa wannan ciyama ai malam hassan haɗaɗin nan ya mun daɗi kwarai taro da ya yi taro kuma an wace lahiya lau kuma abin dai sai godiya ga Allah to me maka daɗi a game da wannan nade? me min daɗi ga wannan nade dai mun tara taro kuma ana son shi kuma an wace lahiya ya lau. Sunana Beto Mai Gartorombi ni mutumin Nijar na Me ya kawo ka anan garin Lesha na jihar Kwara a Najeriya? To na fito daga jamhuriyar Nijar kasar birnin Bayero ana ce min Beto Mai Gari mun zo nadin sarautan sarkin Hillani wanda aka yi siya kawo mu. Wannan ciyaman na kasuwa kenan ko? Eh ciyaman na kara Ilesha Barbace nan Kwara State. To ya kaga wannan naɗin? Wallahi nadin ya yi ya lau alhamdulillah ya yadda aka gada hillanci sun yi sun yi abin da ya kamata su yi mai alheri kuma kowa bai lace ya gode. Sunana Alhaji Umar sa daga wace kasa ka zo daga kasan mali muka zo taro ya kaga wannan nadi na chairman wallahi wannan nadi chairman alhamdulillah Allah ya kara mahilla ni ci gaba game da nadin wannan sarauta sunana Adamu Ibrahim daga ina ka zo daga Adamu na zo jihar Adamu na Najeriya eh wajen Fufore to me ya kawo ka nan garin Lesha Barba wallahi nadin sarautan chairman na Ilesha ne ya kawo mu muna da yawa sosai idan ka koma Adamu da wani sako ka je musu da shi zan yi masu nasiha irin taron ga duka mu dunga zuwa irin shi saboda yana da armashi da yawa. Wasu da suka zo naɗin Alhaji Muhammadu Oro Kamba kenan a matsayin shugaban kasuwar Lesha Barba da ke jihar Kwara. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga garin Lesha Barba a jihar Kwara, Najeriya.